ina addu'a da kuma fatan na alkhairi haduwan da muka yi nan Allah ya haɗa mu a gidan aljanna na biyu kuma ina ƙara godiya da fatan alkhairi da liman da 'yan kwamitin masallaci bisa gayyata da ni da ko Allah ya haɗa mu a gidan aljanna a yau uku ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1435 wanda ya daidai da shi daga watan Nuwamba 2013 a cikin nan masallaci na Kwantagora Estate a cikin garin Gwagwalada Abuja kenan. Ina muku fatan Ubangiji Allah ya sa mu dace da alkhairi. A kasantuwa darasin da za mu tattauna a nan bashi akwai matsala ne? Allah cikin nasararsa da ikonsa wannan shi ne zuwa na garin nan na farko a sai dai wuce kuma Allah cikin ikonsa ya za darasi akan abin da ya shafi abubuwa guda uku zuwa hudu kamar <clears throat> da muka tattauna da malam liman za magana akan abin da ya shafi asibin nabawiya abin da ya shafi cututtuka da magunguna karkashin koyarwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibn al-Qayyim al-Juzeyy ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu uku yayi a lokaci daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada musulunci kuma ya bada magani yasa ka samu manyan malamai na duniya <clears throat> suka yi ta rubuce rubuce akan abin da ya shafi hidima na jinya da magani a kusa kusa akwai babban malami ana ce masa a الشيخ أبو مروان الأندلسي يربط للتافي النشاد والقوة والشفاء في الأغذية أنا malami يا kokari duk wata cuta da ya kamata dan adam ya yi magana a kanta a zamanin da da yanzu ya yi ƙoƙari ya kawo nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma tajruba daga wasu manyan malamai mutanen kirki akwai littafi na biyu wanda yanzu yake hannuna sunan littafin bugu ya muhtajati majarrab min al littafin babban malami Sheikh Dawud Umar Bambafi shi kuma ya hada littafin akan abu guda uku sai dai kokarin kasa cututtuka guda uku yace duk lokacin da dan adam yake kokan cuta ana duba abu guda uku a tattare da shi shedan aljani yana iya sababar da ciwo a jikin dan adam aje asibiti ai ta shan wahala ba za a samu mafita ba amma in aka dauki hanyar da manzon Allah ya ba mu fatoyi ta hanyar magani da itatuwa da al'o'i yace sai ya samu sauki na biyu kuma yace wani lokacin akan samu wani shedan mutum yakan iya turo wa dan adam aljini ya cutar da shi sai ya ta shan wahala a sai cutar ba ta asibiti ba ce cuta ce ta sihiri sannan na uku kuma ya kawo asalin amladul azi shine cuta ta yau da gobe ya fada da maganganu da yawa akan abubuwa masu muhimmanci har ya ishara da wani littafi ba abin da ya fi karfafa magana akai kamar tuka guda shida ya yi magana akan abin da ya shafi ba dam abin da ya shafi karancin jini a jikin dan adam kuma ya yi magana akan abin da ya shafi hawan jini ya yi magana akan amradis sukar shine ciwon diabetes ya yi magana kuma akan abin da ya shafi alqab shine ciwon hanta ya yi magana kuma akan abin da ya shafi amradin nisa matsaloli na mata ya yi magana akan abin da ya shafi amradul afal matsaloli na ƙananan yara ya rufe da magana akan abin da ya shafi ba'afil jin shine matsalan da ke damun yan arewacin Najeriya matsala na abin da ya shafi cuta wanda kullum ana neman maganinta amma an kasa samun magani an sha na china ba a warke ba an sha na gargajiya ba a warke ba to sai malamai suka ce to wannan abu ana bukatan a kalli abu guda biyu a jikin dan adam shine abin da ya shafi da'aful jins raunin al'auran ɗan namiji muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya mana jagora <clears throat> kafin mu fara magana akan cuta muna so mu dan bayani kankane akan abin da ya shafi cututtuka irin nau'in cututtukan da aljanu suke sa wa mutum duk lokacin da na fahimci cutar da take jikina ba ta asibiti ba ce cuta ce da take alaka da sharrin shaidani to ya isa min in gane cewa Allah ya ganar da ni rabin magani domin mutane da yawa da likitocin addini da na zamani suka ce gane asalin cuta ma rabin magani ne aljani dai halitta ne kamar yadda ya zo cikin nassin qur'ani Allah madaukakin sarki yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni Allah yake bai halittu mutum da aljani ba sai dan su bauta masa wannan malaman tafsiri da yawa suka ce wannan aya kai tsaye na gwada cewa da aljani da mutum dukkanin su bayan Allah ne hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya gwada mana cewa lalle aljanun nan a cikin su akwai maza akwai mata kuma aljanu akwai musulmai akwai kafirai abinda zai tabbatar maka akwai maza akwai mata shine hadisin annabi Muhammad in zaka shiga ban daki yace kace bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal qaba'ith wannan hadisi yana nuna cewa cikin aljanu akwai mazaje kuma akwai mata nasin qur'ani ya tabbatar mana cikin aljanu akwai musulmai mutanen kirki wanda yanzu wa'azin da muke suna tare da mu inda Allah yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا karkashin wannan aya alimam Muslim ya kawo hadisi ingantacce ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi Abdullahi dan Umar da Jabir dan Abdullahi da Anas ibn Malik suka ce mun tafi wani tafiya da manzon Allah cikin dare muka neme shi muka rasa lokacin da gari ya waye muka ga manzon Allah sallallahu alaihi ya fito cikin jeji da mayafi a kafaɗansa muka tambaye manzon Allah je ina ka je ba mu kwana mun kwana ba mu yi bacci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle jama'ar aljanu ne suka gayyace ni wa'azi manzo Allah yace na musu wa'azi da na gama musu wa'azi sai ɗaya daga cikin su ya tambayan sai ce da mun kasance mu ba musulmai ba amma yanzu mun karba musulunci wani abinci Allah ya halatta mana mu ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya halatta muku in dan adam ya ci kashi ya ci nama ya jefar da kashi ku dauki kashin ku ambaci sunan Allah shine abincin ku dabbobin su fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam <clears throat> dabbobin da yake kiwo kashin jakunan mu shine abincin dabbobin su dan yana gwada mana cewa aljani akwai maza aljanu akwai mata aljanu akwai musulmai wa mimma duna zali kuma akwai kafirai Allah ya ce kunna qara'iqa qidada kabila kabila ce akwai Hausawa akwai Inyamurai akwai Fulani akwai Yarbawa akwai asalin bare-bare kai aljanu babu kabila da babu inji Allah madaukakin sarki amma kabila guda ɗaya Allah madaukakin sarki ya faɗa manzon Allah ya tabbatar cikin hadisi kabilar da take cikin kabilun iblis sune waɗanda ba za su shiga aljanna ba kafirai ne sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kabilan iblis ba za su shiga aljanna ba ubangiji Allah ya shiga tsakanin mu da su a gurguje aljani akwai maza akwai mata suna ci suna sha ina ne mazaunin aljanu manzo Allah ya gwada mana cin hadisi wajen kazanta mazaunin aljanu ne yasa duk wanda zai shiga ban daki in bai addu'a aljini zai iya cutar da shi sanan na biyu <clears throat> cikin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Faqru bayna awliya ar-Rahman yace dukkan namiji ko mace da ke zubar da ruwan zafi a wajen wanke-wanke zai iya cutar da aljani ko aljana ta cutar da shi wajen kazanta na wanke-wanke in za ki zubar da ruwa ko za ka zubar da ruwa ki ce ko ka ce bismillah ka nemi tsari daga su sannan wajen zaman aljanu na biyu a cikin gida akwai kofar gida shi sa manzo Allah yake in zaka shiga gida ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbana tawakkalna duk aljanin da zai iya shiga gidan kai cutar da kai Allah ba zai bashi dama ba haka wanda zai biyo kai cutar da kai a wajen sana manzo Allah yake in ka zo fita ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah mu'minan aljanu tabbas manzan Allah ya gwada mana wajen zaman su a cikin gida shine saman silin na gida babban abin da yake karfafa musu zama kuma hadisin annabi Muhammad manzon Allah yake duk gidan da aka karanta suratul baqara sai an kwana uku aljani bai shiga cikin gidan ba baya isa ya kwana uku kuma in shaidanan aljanu suka zo waɗannan muminan aljanun su suke zuwa da makami su yake su su kore su wasu hanya aljani yake cutar da namiji ko mace wasu alamomi ake gane namiji yana da jinnu wasu irin cututtuka ne suke bayyana a jikin ɗa namiji ko ɗa mace a gane cewa jinnu ne mafi yawan mutanen da suke fama da matsala a cikin littafin raddul mubin ala bidi'il mu'alidina wa as'ilatil ha'idina fi majalil masi wa sihir wa alaqati bayna as-sibbi wad-din Dr. Abdul Na'im yace mafi yawan abin da ke damun matar aure na zamanin sa da ɗan mata da kuma asalin wasu daga cikin magidanta yace ba sihir yake damun su ba matsalar aljanin da yake damun su shine in namiji ne mafi yawan su in mace ce kuma mafi yawan aljanin da ke damunta ashiƙ ma ma'ana ashiƙa ma ma'ana ashiƙ idan an ce al'ashiqa shine aljana mace ta samu ɗa namiji ta tabaibaye shi ta hana shi dukkan gudanar da rayuwa in an ce ashiq shine ana nufin aljani namiji ya sami ya mace ya tabaibaye ta budurwa ko bazaura ko matar aure to hanyar da aljini yake shiga jikin ɗan adam malamai suka ce hanyoyin guda uku ne in ma ku haɗu da aljini wajen saɓon Allah in ma kuma kai wani abin da Allah baya so aljinin ya cuce ka in ma kuma Allah ya jarabe ka ka bi Qur'ani ka bi sunna ba kai wani abu ba Allah ya jarabe ka da aljini ya shiga jikinka ya tabbata zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wata mace wadda malaman hadisi da yawa suka ce yar aljanna ce ta samu manzon Allah ta ce ya rasulullah na kasance ina da cutan farfadiya aljani na ka da ni manzo Allah yace a barki da ciwon ki mutu ki shiga gidan aljanna ko kuma a miki addu'a ki rabu da cutan kace in ina da garantin shiga gidan aljanna ya rasulullah a bar ni da cutan amma amman addu'a in daina tsiraici ashe nan yana gwada Allah zai iya jaraba mumini ko ya jarabi mumina tana bin Qur'ani tana bin sunna Allah ya jarabe ta da cutan aljani sannan za a iya haduwa da aljani kuma wajen saban Allah ta je wajen boka ko ya je wajen boka aljanin da bokan yake aiki da shi sai ya ba shi sha'awa ga matar da ta zo ko namijin sai shiga jikinta ta iya yawa kuma mace ce ko namiji saboda rashin kiyaye dokar Allah mata masu yawa sun fi samun jarabawan jinnu saboda bayyana tsiraici da suke yi da rashin rufe jikinsu kuma ya tabbata malamai da yawa suka ce aljani zai iya rikida a siffan dan adam ya zo ya cutar da namiji ko ya cutar da mace kamar yadda ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya ce ana yawan mun barna a gonan dabino sai na waye gari bayan mun idar da sallah da annabi muhammad sai na tafi gonar dabino na don in ga wake mun barna sai ce sai ya da wani saurayi dogo fari kyakkyawa a cikin gonar dabinonsa ya ce bayan da ya je sai masa sallama da ma saurayin sallama sai amsa sai tsallaka shingen dabinon sai mika ma saurayin hannu ya ce sai ba shi hannu sai ga jikinsa na mutum amma hannunsa na kare har da kofatan kare kuma a jeji a cikin gona kuma da daddare sai saurayin ko sahabin sai ya rike hannun aljanin aljanin ya ya kwace ya kasa sai saurayi ko kuma sahabin sai ya tambaye shi yake kai mutum ne ko aljini sai ya ce masa shi aljini yanzu kai ne kamar ce da muka je da leman jejin nan ka rike hannun sai ce shi aljini ne a gonan ka me za ka yi wannan sahabi ya ce sai na rike shi ma ya kasa kwacewa sai ya tambaye ni yace amma duk yana kai kana karanta ayatul kursi sai ce tabbas yace wallahi a cikin aljanu a zamanin nan in ban zo na ɗaya ba zan zo na biyu wajen ƙarfi amma ban taɓa jin halittan da ya rike ni na kasa kwacewa ba kamar kai dai ga wa manzon Allah annabi ya ce abin da ya faɗa gaskiya ne amma shi makaryaci ne to wasu alamomi ne ake gwada cewa wane ko wance kana fama da jinnu alama ta farko malamai suka ce cutar da ba ta jin magani domin ƙa'ida malamai suka ce ita cuta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai saukar da ciwo ba sai dai saukar da magani to ɗayan uku ko ya zama likitan da ke duba marar lafiyar na farko bai san magani ba yana asalin duba shi akan sabanin abin da yake damunsa na biyu ko kuma ya zama likitan ya san maganin amma maganin da ake ba marar lafiyar ba mai kyau ba ne? na uku ko ya zama likitan ya san magani maganin mai kyau ne amma a jikin mara lafiyan akwai halittan da yake bata maganin baya iya tadda cutan don ya magance saboda haka malamai suka ce in aka samu wannan matsala an yi magani an yi magani an yi magani an yi magani ba a dace ba suka ce ku dawo ku dora shi akan littafin Allah da sunnar Annabi Muhammad dama Allah madaukakin sarki cikin Qur'ani yace wani na minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara Allah ya ce tabbas na saukar da littafin Qur'ani dan ya zamto rahama da waraka ga wanda ya imani da shi sai na Usman yace nayi jinya manzon Allah ya same ni ya karanta min qul da falaki da nasi yace yasika min kulli shay wannan ta isar maka ga dukkan abin da zai dame ka an samu wani magabaci cikin salaf ibn al-qayyim al-juzi ya samu ciwo likitocinsa suka ce sun bashi lokaci kaza zai mutu saboda ba magani ciwon sa yace sai na ga maganan manzon Allah na sama da nasu yace sai na dauki zamzam ina amfani da hadisin annabi na cewa ma'u zamzama lima shriba la ruwan zamzam duk abin da ka sha da niyyar ta Allah zai baka lafiya ko Allah zai biya maka bukata sai na dauki ayar da Allah yake cewa ya saukar da Qur'ani zan ya zamto waraka da rahama ga wanda ya imani ina karanta Fatiha miraran a ciki ina sha yace ban gushe ba sai da Allah ya cire ciwon kuma har likitocin suka ce me na sha na warke sai rubuta littafi akan cuta a takeice asalin cuta da ake gane tana damun ɗan adam a kan jinnu malamai sun lissafo su da yawa mafi girman abin da suka fi kawowa na farko suka ce daga cikin alaman cutan da yake damun ɗa namiji ko ɗa mace ana gane shi da alama na masul jinnun na farko tsananin ciwon kan da bai jin magani ciwon kan nan zai iya yiwa ya zo mata ɓangare biyu ko uku wata za ta ji kaman goshin zai fashe wata kuma tsagin dama wata ƙeyar da ta ji kamar ana soka mata wani makami ko wani kifiya a ciki sannan za ta waye gari duk maganin da ta sha ba zai iya ɗauke ciwon ba sannan ga haɗuwa da tsananin ciwon ƙirji wani lokacin da ta ji ƙirjin kamar yana bugawa haka shi ma zai dinga jin alamomin ƙirjinsa yana bugawa yana ciwo yana haɗa musu da yawan ciwon baya mace kuma yakan sa mata tsananin ciwon mara lokacin al'ada waɗannan cututtuka malamai suka je idan suka haɗu a jikin ɗan adam mafi girman alaman da ake gane jinnu shine duk lokacin da ta zo ko ya zo zai karanta ƙur'ani sai hamma sai bacci wata rana ma har hawaye amma yana ajiye qur'anin ko tana ajiye qur'anin shikenan sai ta miƙe wasu sheɗanin ko shedaniya takan sa ma mace ko namiji sallah idan ya yunkura zai yi sallah sai dinga jin kasala amma yana fadi kuma shikenan sai wari to ita ashiqa yadda ake gane ɗa namiji yana fama da matsalar cutar jinnul ashiq shine tun daga samartakansa ake bincikan matsalar da yake damunsa wani zaka ga tunkan yayi aure zai dinga yawan complain na cewa shi fa bai da ciwon da ya wuce ciwon kai baya da ciwon da ya wuce ciwon kirji sannan yana samun matsalan ciwon mara tamkar mace kuma zaka ji yana cewa al'aurarsa yana kankancewa wani lokacin ma zaka ji yana cewa hatta wani farin na fito masa daga al'aura wanda wannan farin ba asalin waje bane asalin malaman fiqh sun ba mu fatawa akan al-wazif huwa mau al-kharij inda shahawat yatafakkar aw nazarihi aw ghairihi wato shi waje yana fita ne lokacin tunani ko sha'awa to shi wannan babu sha'awa babu tunani ko da yunkurin fitsari yayi haka zai ga wannan abin ya fita sannan kuma su zai dinga takurewa yana kankancewa wani lokacin ma kamar zai kuɗe sannan zai waye gari kuma shi kadai sai ya dinga jin kwakwalwatan tasa kamar ba a sa take ba duk abin da ya fara sai ya lalace da zai buɗe littafi yana karatu ko karatun boko ba karatun qur'ani ba yana ɗaukan hana yana fara karatu sai hamma kuma yana ajiyewa shi kenan sai da noma kuma in ya fara karatu ba zai iya karatu ba wani lokacin zai iya shiga cikin jami'a malami zai zo yana fara yana hango lecturer zai shiga cikin aji sai bacci sai kasala ko hankalinsa ya fita daga jikinsa ko kuma sai malamin ya fita sai ya ji a lokacin ya nutsu yana so ya ga ko ya fahimci abin da ake so a masa sannan alaman da yake gwada cewa ɗa namiji yana tare da ashika shine duk lokacin da ya kwanta cikin dare yakan ga wata mace tana zuwa masa a matsayin siffar mace yana saduwa da ita kuma saduwar da yake yi da itan yana samun biyan bukata kuma wannan shaidaniyan ba za ta bar shi ba za ta dinga sanya masa karfin sha'awa a lokacin da ya kasance bai dace a ce yana sha'awa ba takan bujiro wa ɗa namiji wani lokacin ɗa namiji sai a je a yi ta cewa ba su za ga mutum yana da matarsa ta sunna amma duk lokacin da ya zo kwanciya da ita sai waye gari shi ba namiji ba wani lokacin ma yana kusancinta a matsayin shi baya jin wani abin da ya kamata a ce ya ji a jikinsa Za ka samu duk magungunan da ya kamata ya sha an gwada baya da diabetes an gwada jininsa yana da kyau duk wani bincike da ya kamata a yi da duk magunguna kuma yana da mata ta sunna zai tsinci kansa na al'aurarsa yana kankancewa kuma yana da matarsa ta sunna suna kwance gado ɗaya da matar zai iya kwanciya ga matarsa yana gefe kuma still yayi mafarkin wata mace ta zo cikin bacci kuma ya sadu da ita kuma ya biya bukata kuma da zaka tambaye shi bukatar da yake samu a mafarki baya samu a matarsa ta sunna wani lokacin za ka ji matar ma ta hau kansa wani lokacin sai ka ji an ce ya ɗauki kwanaki amma duk da halin da ke ciki na rashin sha'awa tsakaninsa da matarsa da zai fita wani waje wajen aiki ko kasuwa shaiɗaniyar za ta ƙawata masa tsananin ƙarfin sha'awa akan wasu matar da ba matarsa ba wannan duk yana daga cikin sharrin masar jinnil ashika sannan ashika ba ta barin namiji saurayi ko da magidanci takan shiga hanyar tattalin arzikinsa za ka ga duk abin da ya fara baya lastin in karatu ne ba zai iya yi ba in kuma sana'a ce yana farawa ko ya dinga samun asara ko ya zamto baya kokarin abin da zai amfane shi ko sai ya samu abin da ya kamata ya amfani da shi sai kaga baya shan giya baya neman mata amma ya nemi ta wani hanya ya salwantar da wannan dukiyar ya rasa kuma a takaice shi da kansa zai dinga ji maransa cewa abin da ya same shi ta dukiya ko albashi baya albarka a tattare da shi to ashiqa tana iya yi ma ɗa namiji wannan sannan ita kuma ya mace ashik yana iya hana ta aure na farko duk lokacin da saurayi ya zo magana aure ba ta so amma za ta dinga cewa duk lokacin da ta kwanta tana mafarkin ɗa namiji yana saduwa da ita wata ma za ka ganta ba ta yi aure ba budurwa ce wata ranar sai ka ganta ta yi haske ta yi kyau cikinta da nonanta ya cika tamkar wata mai ciki in an kwana biyu kuma sai ta faɗa kuma za ka ji tana yawan complaining tana mafarkin jirajirai wani lokacin kuma za ka samu duk lokacin da ta zo al'ada tana samun tsananin ciwon mara duk bincike da magungunan da ya kamata a yi an yi ba a samun nasara in ta aure in shaidanin yana santa zai iya binta cikin bacci tana mafarkin ɗa namiji na saduwa da ita amma in mijinta na sunna ya zo saduwa da ita ko ta ƙi ko kuma za ka yadda ya sadu da ita amma cikin tsananin wahala da rashin samun biyan bukata to shiga yana iya sababar wa mace da waɗannan abubuwa idan muka fahimci waɗannan sai mu fahimci cewa cuta ce wanda asibiti da gargajiya ba za su warkar ba sai dai asibitin annabi Muhammad. Wannan ya sanya ɗaya daga cikin manyan malamai ya rubuta littafi a wal quwa wa shifa fil azziya Abu Marwan al Duk waɗannan sai ya ɗauko in matsala ta jinnu ce sai ya ɗauko nassin ƙur'ani da itatuwar da manzon Allah ya faɗa. yanzu idan mun fahimci waɗannan matsaloli wani yana tattare da su sai mu duba mu ga wannan malamin wani hanya ya kawo na mafita akan waɗannan abubuwa na farko dai dukkan ɗa namiji da yake samun matsalan raunin al'aura ta fuskan kusancin iyalinsa in alaƙan yana alaƙa da abin da aka yi bayani a baya tattarewan al'aura fitan wani ruwa mafarkin mace a kowane lokaci samun rashin biyan bukata kan matarsa ta sunna biyan bukata a mafarki ƙarfin sha'awa a lokacin da iyalinsa ba ta nan to wannan ya tabbata cewa yana da masul jinnil ashiqa hanyar da zai bi wajen warkewa da ƙarƙashin Qur'ani da hadisi hanyoyi guda hudu ne zuwa biyar hanya ta farko shine dole ya lizamci komawa ga Allah komawa ga Allah shine ya zamto mai yawan karanta Qur'ani ransa yana so ko baya so ya zamto kuma mai yawan kwana tare da alwala ya zamto kuma mai yin zikirorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na safe da kuma na yamma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wanda zai karanta wannan kalma face Allah ya kawo masa kariya babu wani halittar da zai iya cutar da shi a wannan wuni shine bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samil alim ya tabbata manzo Allah yace duk wanda yake karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq Allah yana kawo masa kariya da dauke ko da masauki yaje babu wani halittar da zai iya cutar sa ya tabbata manzo Allah yake duk wanda yake karanta a'udhu bi kalimatillahi tamma allati la yujawizuhunna barrun ولا فاجر من شر ما خلق وبرع وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن malaman suna suka ce duk karfin aljani da taurin kansa Allah na halaka shi karkashin wannan addu'a ta Annabi Muhammad ana so kuma mutum ya lizamci yawan amfani da waɗannan itatuwa itatuwan sun kasance kamar haka na farko ana bukatar shi da kansa ya samu wani na kusa da shi mutumin kirki ana so a samu ruwa ruwan nan a samu ruwa mai kyau sai kuma a samu albasa sai kuma a samu asalin mai gishiri sai kuma a samu kanwa kar mu mance malaman musulunci suka ce magani bangare biyu ake sa a musulunci akwai nas akwai tajruba akwai kai tsaye wanda manzon Allah ya faɗa akwai kuma wanda babu aya babu hadisi mutanen kirki cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu suka fahimci haɗa kaza da kaza babu shirka babu bid'a ana iya samun mafita wannan malamai suka ce babu laifi za a iya amfani da shi shi yasa nan karkashin nan wannan malamin yake cewa babu wani malamin sunna da yake fada da maganin asibiti ko yake faɗa da maganin gargajiya ana faɗa da maganin da aka kafa sharadin da ya ci karo da aƙida. Ɗauki maganin gargajiya akwai maganin da wanzamai suke bayarwa a matsayin maganin ciwon mara na mace lokacin al'ada Za ka ji an ce idan za ta sha maganin ana so ta yi salala ban san ko kun san salala Hausa ba in ta yi salala sai a ce sauran icen da aka yi salala sai a ɗebe shi a je a zuba shi a bakin ramin tururuwa to ba shan salalan ne laifi ba ba dafa salalan ne laifi ba alakanta maganin da ramin tururuwa shine ya ci karo da da'awar annabi Muhammad nan ne malamai suka ce ba za a amfani da shi ba idan an ce za a kore ice to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗebi wata itaciya da ake ce mata habbatu sauda Anas ibn Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace habbatu sauda shifa'un min kulli da'in illa sam wa sam wal maut babu abinda ba ta magancewa sai cuta biyu mutuwa da tsufa nan ne sai manzan Allah ya ɗebi habba sai sa a bakin sa sai bi da ruwa ya sha a cikin littafin radul mubin ala na, mu'alidina Dr. Abdul Na'im yace to anan ne turawan zamani suka samu ɗiban kwaya a watsa a baki a bidar ruwa daga Annabi Muhammad suka samu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ɗebi tsaban habba ya zuba a bakin sai sha ruwa anan ce, kuma cutan da yake damunsa sai Allah ya warkar da shi a cikin wannan littafin malamin ya kawo abubuwa da yawa wanda zai baka mamaki sai ka ga wahala nake yi da mun koma ga itatuwar da manzon Allah ya faɗe su da mun dade da warkewa to ana buƙatar mutumin da yake fama da wannan matsala za a samu gishiri ka samu kanwa a samu albasa waɗannan abubuwan bincike ne na wasu malamai mutanen kirki suka ce za a yi sai a samu ruwa wanda bai da lafiya sai ya sa hannunsa a cikin ruwan yadda zai kama hannunsa iyana sai a samu wanda zai karatu in so shi ne samu a samu wanda zai karatu ko da namiji ne zai iya karanta wa matarsa ko da mace ce za ta iya karanta wa mijinta amma wasu malaman suna ganin a samu wanda baya ƙarya baya cin haram bai bidi a bai saban Allah ba samu ba ba samu ba za a samu insha Allah ai mutanen kirki ba su karewa ha ko a cikin abuja za a samu insha Allah an gane ko to wannan fahimta ne amma a takaice idan ya zo ya sa ana bukatar a karanta waɗannan ayoyi waɗannan ayoyi malamai suka ce dukkan shaidanin da yake damun ɗan adam namiji ko mace in ashika ne in ashik ne in ma aljanin shi ya kawo kansa to wannan hanya ce da izinin Allah da a samu mafita kowa sai kashe kunnansa Na ana bukatar in kana da wannan lalura to yanzu in ka tafi gida matarka ka ma in kana da wannan lalura in ka tafi gida wani wanda kake gani kusa da kai ya ma amma masirin rinjayen malamai suka ce dukkan matsalar da ya shafi cikin gida to mata da miji ya kamata su magance kamar yadda ummi na Aisha ta ce babu wani abin da ya shafi sirrin cikin gidanmu da ɗakinmu to mu da manzon Allah muke magance shi to wannan shine hikima na malaman sunna suka ce darasi na irin waɗannan ya zamto a cikin masallatai yamma na sunna saboda idan ni da kai muka fahimci matsalan to da izinin Allah babu wanda zai zo ya damfare mu ko ya haɗince mu to a takaicen aka samu ruwan da gishirin da kanwa aka yanka albasan sai a sa hannu a ciki ana so a yi isti'aza da basmala za a karanta <clears throat> fatiha tun daga farko har ƙarshe na biyu za a karanta ayatul kursi tun daga farko har ƙarshe na uku za a karanta amanar rasul tun daga farkon da har ƙarshe za a karanta suratul ikhlas suratul kafirun tun daga farko har karshe za a karanta suratul ikhlas tun daga farko har karshe za a karanta suratul eh, falaq tun daga farko har karshe za a karanta suratul nas tun daga farko har karshe za a bi da waɗannan addu'o'i na bismillah arqiq wallahu yashfik min kulli da'in uzik wa min kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik za a karanta Allahumma rabban nas أفد البعث واشف عن تشاتي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما waɗannan aka karanta a ciki ko da lokacin da namijin yake karantawa in shaidaniyar tana tare da shi ba mamaki cikin izinin Allah ta yi huduri ne huduri ne ta bayyana ko a gan shi yana babret ko kuma a ji canza to wata take karatun ko yake karatun kuma ku gane malaman ahalus sunna tun daga kan Allamatul Jazira bin har Sheikh Saleh Al-Usaimin har Allamatul Muhaddis Muhammad Nasiruddin Albani sun yi ittifaki cewa babu wani nassi kai tsaye daga annabi ko daga magabata irin su Imam Maliku da yace mace ba za ta ruƙuya ta karanta Alƙur'ani wa marar lafiya ma kanta ko ɗan uwanta ko mijinta ba ai Allah bai saukar da Qur'anin kadai wa maza ba Allah ya saukar da Qur'ani gaba ɗaya wa al'umma ne kuma mace al'umma ce ko ba ta ciki saboda haka babu wani nassi bokaye da yan bidi'a ne suke tsoratar da mata saboda kar su rike azkar su samu kariya daga shekanu su dinga zuwa wajen su saboda haka mace za ta iya rukuya wa mijinta miji zai iya rukuya wa matarsa da zai iya rukuya ma uwarsa uwa za ta iya rukuya ma yarta me yasa hikima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake da dako aya ya duk garin Allah in ya waye ya dafa kan dan yace me u'izuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lama wannan addu'a an keɓe namiji ko mace wanda zai mu wani saboda haka wannan ma kanta ruqya ne to wannan rukwa ana yi wa mutumin da ke fama da matsala ta ashiqa namiji idan aka masa bayan an gama karatun a wannan lokacin malamai suka ce yana daga cikin cutar da shaidani ko shaidaniya take sawa namiji ko mace akwai rashin samun nutsuwa namiji ne cikin gidansa amma bai samun nutsuwa ko haka kawai ya waye gari matarsa ta sunna ya ji ba abinda yake bukata illa ya bata mata ko ce da za a ce ta tafi gidansu ma wani yana so haka kawai ka ji ka waye gari ka tsani matanka ka rasa laifin da ta ma sai dai malamai sun ce fa asalin fishin kashi biyu ne akwai wanda aljanu suke sa akwai kuma wanda yau Kake sawa akwai talauci to ana gane na jinnu shine hadisin Imam Muslim kana arshuhu alal ma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace garin Allah in ya waye iblis zai sa almajiransa da yaransa su taru a gaban su ya tura su aiki yamma za su sake sa masa kujera akan ruwa sai su dawo me na sa ka kai na sa wane yayi zina wane yayi kaza wane yayi kaza manzo Allah yace babu wanda aka bi jin dadin aikin sa sai wanda yace yau na shiga gidan matan wani na samu mata da mijinta na dinga shiga tsakani in kai kawo in kai kawo ban bar gidan ba har sai da mijin yace wance ki tafi gidanku na tafi ki manzo Allah yace to wannan shi iblis zai masa kyauta har ma ya bashi kambe na sarauta shi sa manzo Allah sai ba mu shawara a cikin littafin fiqhul mar'a na Jisar yake cewa in kana cikin gida matarka ta daga maka hankali ta bata maka rai in kana tsaye manzo Allah yake ka zauna in kana zaune manzo Allah yake ka nemi ruwa mai sanyi ka sha suka karanta Qur'ani ko ka tashi ka fita ka bata waje lokacin da shedanin ya sauka kuma sai ka dawo gida kai sallama ka zauna ku ci gaba da hidimomin ku idan aka yi wannan karatun bayan an gama karatun sai a ɗebi albasan a ci menene alakan cin albasa ko menene alakan albasa a cikin ruwa da karanta Qur'ani malamai suka ce ita albasar da kuma asalin ruwan amfaninsu shine lalurar da shaidanin ya sanya a jikinka alkur'ani kuma shine Allah maɗaukacin sarki ke fitar da shaidanin a jikin mutum lokacin da aka ci albasan aka sha ruwan kuma sai mutum ya ɗebi sauran ruwan sai ya bi cikin ɗakin da yake kwana ko cikin ɗakin da yake samun rashin baccin ko muna nan mafarkayyan sai a dinga ɗiban ruwan ana cewa bismillahi ukhruj adwallah bismillahi ukhruj adwallah da sunan Allah ka fita makiyin Allah akwai malamai da yawa da suka ce ko da asalin cikin gidanka ne iyalanka kananan yara suna samun firgita da tsorata na samun matsalolin shekanu aka samu ruwa aka yi wannan karatun ayoyin aka watsa to da izinin Allah duk shedanin da ke damun dan adam Allah zai magance masa mun fahimci cewa dai a yanzu namijin da ke fama da matsalar ashika babban abin da zai warkar ya raba shi da ita shine na farko karanta masa alkur'ani na biyu kuma muka ce dole ya koma shi kansa da zikirori da kuma addu'o'i yayi kokari ya zo mutumin kirki yayi kokari duk lokacin da zai kwanta ya hada hannayensa ya karanta kulhu uku falaki uku nasu uku shafa a jikinsa kuma yayi kokari yana halartar sallan jam'i manzo Allah cikin hadisi ingantacce yace babu wani mutumin da zai kiyaye salloli guda biyar face Allah ya kawo masa kariya da tsari daga dukkan fitinar da zai same shi ubangiji Allah ya kare mu abu na biyu kuma ana amfani da wasu itatuwa a matsayin magani na cutar da aljanin ya sa a jikin mutum misali wannan kankancewan al'aura da wannan rashin samun biyan bukata lokacin iyali amma in fa ashika ta sanya wa dan adam ana amfani da waɗannan abubuwa na farko za a samu asalin garan habbati sauda ina fatan dai kun san garin habbati sauda habba ta kasu kashi biyu ko kashi uku akwai yar sudan akwai yar algeria akwai kuma yar saudiya amma wanda aka fi bayanin karfinta da kinta shine gaskiya sun ce yar sudan ta fi na binta su yan algeria su yan saudiya tana da kyau amma gaskiya kyau da ƙarfi yan sudan yawanci na ga sun fi fifitawa a kai domin yajin habbatu sauda ita kaɗai tsabar habba yan sudan inda za ka ɗebi kaɗan ka sa a bakinka ka ɗebi yan saudiya ka ci za ka ji ƙarfi da yajin ta ma asalin yan sudan ɗin tafi almuhim duk wanda aka samu dai in ina ba da shawara kullum kuma na sha nasiha ma waɗanda suke sai da magungunan addini Allah shi ne sai da kwanakin baya hatta malam aminu daurawa sai da na same shi an gaice ni kaduna wa'azi shi ma an gaice shi Yace ce malam na zo ka ne da shawara a matsayinku na shugabannin addini kuma Allah ya baka dama na wani bangare a hizba ya kamata masu magungunan addini ya zamto ku ne nafdak masu bincike a kansu saboda bincike ya gwada cewa wasu daga cikin yan uwa maha'inta suna hada injin oil da man gyada su sayar a matsayin zaki ana samun wake a nika shi a matsayin garin hulba ana nika masara da gawayi a matsayin garin habbatin sauda ni da kaina na aika an so min man habba alakwaja wallahi daga ƙarshe sai na gane alayyadi da rini aka samu a ciki aka sayar mu a matsayina ni da na san man habba kenan to ina ga wanda bai sani ba to ta takaice in zaka ka sayi garin habbatin sauda shawara da na fi bayarwa shine kai kokari ka sayi tsaba in ka sayi tsaban ka san abin da ka saya ko to sai ka zo gida sai a nika maka ita garin habba ba ma ɓangaren matsala na wannan lalura ba za mu yi bayani akan cututtukan da take magani ƙarƙashin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai wani littafi da nake da shi ana ce ma littafin ba'asul jinsi asbabu huwa ila malamin da ya tashi kawo falala da bayani akan magungunan da habba take yi yace da mutum zai dinga samun tsaban habbatu sauda ya haɗa ta da suga yana ci akwai namijin da zaka gan shi haka Allah ya mashi Allah za ga yana da ɗan ciki haka wani ma kace ma ya yi kusan aihuwa to wannan malamin suka ce a ba da ke nake ba <laughs> to <laughs> nan malamai suka ce da zai dinga cin tsaban habba da shuga nan sukar da ka sani suga ka ɗebi suga ka haɗa da garin habbatin sauda ka ɗiba da safe kan kai breakfast ka ci ka bi da ordinary ruwa da yamma kafin ka kwanta ka sake ci ka sha ruwa ka ba ma kanka sati ko kwana uku suka ce ba su da larabci shine albawafin da turanci shine file C I L E ko suka ce to koda ta fito tana bulla a jikin ɗan adam inda za ka dinga ce da izinin Allah sha Allah shafaka Allah na biyu <laughs> suka ce misali takriban ka samu dukansu mutafawiya misali a samu habba cokali uku sai a samu shuga cokali uku ina bayani fa kan kai ka sayi tsaban kanika da kanka ba wai garin ka je ka saya ba in garin ka sa kuma ka samu silwan wanda yake zuwa a jiki a rubuta mamlakatul arabiyyatul saudiya to wannan koda ya kai dubu ɗaya a nan bai yi tsada ba amma a Kano ɗari uku da hamsin zuwa ɗari biyar suke sayar da shi saboda haka wannan ka samu cokali ko wannan cokali ko ka haɗa da safe ka karya ka ci in yamma yi ka ci ka ba mutum sati biyu ko sati ɗaya ka ga tundinsa da basir ɗansa da matsala in basir ne ya sa maka raunin al'aura suka ce to shafa in insha Allah suka ce kuma idan lalura ce a cikinka Allah maɗaukakin sarki jarabe ka to kana ce haka za ka ga mutum yana bayan gida very soft to muna magana akan wanda shedaniya ta kankantar masa da al'aura kuma ta cire masa sha'awa a wajen iyalinsa to shi wannan ce dai samu garin habbatu sauda akalla garin habbatu sauda nan ana bukatar ya samu cokali guda shida na biyu dai samu garin khalfit kaltit garin kaltit akalla ana so ya samu cokali biyu sannan na biyu ana so ya samu garin hulba waɗannan abubuwan su ake so a haɗa su waje ɗaya idan aka haɗa su waje ɗaya sai a samu madara madaran da aka fi bukatarsa na farko inda hali shine a samu fresh milk rashin samun fresh milk kuma kullum ina ba da shawara ai amfani da madarar luna saboda luna asalin madara ce wanda take fita da kasar saudiya a jidda take kuma yawanci zaka ga ita asali ana ganin cewa madara ce wanda babu ha'inci amma sick milk namu bincike ya gwada soya ce saboda haka a idan aka ɗebi cokali ɗaya na wannan garin maganin ko kuma kafin a ɗiba ana buƙatar shi ma a masa ruƙuya malaman suna suka ce ko da ruwa dan adam zai sha ya karanta qur'ani qur'anin zai zamto waraka da samun biyan bukata to idan ya karanta wannan qur'anin a ciki sai a ɗebi cokali ɗaya na wannan garin asalin gwangwanin madara na luna sai a sa shi akan wuta amma ba za a zuba asalin madaran ba sai an ɗan sanya masa ruwa saboda shi kaɗai zai iya ƙonewa idan aka zama da suka ce a samo labanin sukun madara mai ɗumi sai a zuba wannan garin a ciki sai a gauraya sai a samu zuma cokali uku sai a zuba a ciki sai a ɗora shi akan wuta in aka ɗora shi akan wuta awa ɗaya kafin mutum ya kwanta ake buƙatan ya samu wannan maganin da ya haɗa da madaran ya sha to wannan suka ce in zai ɗauki lokaci ana masa wancan ruƙuya kuma yana sha to wancan karatun ƙur'ani shine zai kori shaɗaniyan wannan kuma shine Allah zai taimake shi ya magance cutan da shedaniyan ta sanya masa ai ba a gane yana da shedaniya a jikinsa ba sai ta sanadin ciwo to yanzu ciwon ake so a magance ita kuma alqur'ani Allah ya kore ta sannan hanya ta biyu da ake bi wajen magance wannan matsala na wanda shedaniya ta gusar da sha'awa a tsakaninsa da iyalinsa kuma na biyu suka ce akwai ƙiba wanda ake gane cewa ƙiban ba ta lafiya ba ce shine mutumin da zaka ga na farko ga ƙiba. ga teɓa sannan kuma ga asalin rashin samun nutsuwa wajen ibada ba zai iya samun karanta ƙur'ani ba ba zai iya samun nutsuwa ya zauna da iyalinsa ba yasa wasu malaman masu suka ce mata suna iya fahimtar mazajensu suna da shafan aljani a jikinsu ta hanya guda uku na farko ki fahimci akwai wata alaƙar nutsuwa da soyayyar zama tsakaninki da mijinki yana zama ya baki hakkinki ta mace sannan kuma yaya alaka tsakaninsu da yaransa domin shedaniya za ta iya farraka ka da kai da iyalanka ta sa kiyayya tsakaninka da matanka sannan ƴaƴanka kuma duk abin da suka yi ba sa burge ka sai faɗa sai hanci ne yaran suna ganin sa sai tsoro sai gudu suka ce to wannan yana buƙatar a taya shi addu'a ta fuskan karanta masa alƙur'ani waɗannan sune hanyar da ake bi wajen magance wa ɗa namiji matsalar da yake damun damunsa na ashiƙa sai kuma abin da ya shafi asalin matsala ta raunin al'aura na ɗa namiji wanda shi kuma ba aljana ta sanya shi ba shi yasa malam cikin wannan littafin yace abubuwa guda biyar ake dubawa waɗanda su ne ake ganin suke alaka da kawo wa ɗa namiji cikas ta fuskan abin da ya shafi raunin al'aura na farko yace at-ta'ab ma ma'ana at-ta'ab shine gajiya tun da safe yana asalin wahala wajen neman abin da zai ci sallan azhar da la'asar da magriba da isha'i ma wasu kariya ba su kaga wannan duk lokacin da ya zo kwanciya asalin ba zai iya samun nutsuwan da zai kusanci iyalinsa ba na biyu kuma suka ce amradu sukkar shine cutar diabetes suka ce ciwon diabetes yana rage ɗa namiji a kashi ɗari yana ne da shi yana cire masa kashi saba'in da biyar wani ma yana cire masa kashi tamanin sannan na uku kuma suka ce ne suka ce albawasil shine cutan basir na biyar kuma na hudu suka ce kuma shine al'ashika bayanin da muka yi akan wancan shidaniya na shida suka ce shine as-sihr za a iya turo aljana ko aljani ya zo ya ci kuku ya ɗa namiji ya hana shi saduwa da matarsa kuma a gefe zai ji shi kamar ɗa namiji ne to idan na sihir ne shi kuma hanyar da ake bi ana so a nemi ganyen magarya in aka samu ganyen magarya guda bakwai ana karanta waɗannan ayoyin alkur'ani suratul arab ayatul kursi tun daga farkon ta har ƙarshe da suratul arab aya na saba'in da tara zuwa aya na tamanin da biyu. suratul baha suratul yunusa aya na saba'in da tara afwan farko ana karanta suratul araf aya na 117 zuwa aya na 119 sai suratul yunus aya na 79 zuwa aya na 82 sai suratul faha aya na 65 zuwa aya na 69 sai suratul kafiruna tun daga farkon ta har karshe sai kuma suratul ikhlasi tun daga farko har karshe sai suratul falaq tun daga farko har karshe sai suratul nas tun daga farko har karshe wannan ruwan da aka yi karatu a cikin ganyen magarya in raunin al'auran ɗa namiji ya kasance yana alaka da sihir to wannan shine hanyar da malamai da yawa suka bayar na isalis sihir sai ya samu ruwan sai ya bismillah ya sha sai ya shafa jikinsa amma shar'i suka ce wa an yalqal ma'a fi makani tahir ba a yadda wannan ruwan ya sauka a wani waje ba sai waje mai tsafta shine wajen da ba kazanta ba sannan kuma wannan ana so mutum yayi so biyu ko so uku ko ma so bakwai har zuwa lokacin da Allah zai bashi lafiya to wannan shi ma ana samun nasara game da mutumin da ake tunanin shedani ko shedaniya ta cutar da shi akwai hanya na uku na iftalus sihir ana samun ruwan zanzar a zuba gishiri a karanta ayoyin rukuya a ba wa marar lafiyar da ake tunanin aljani ko aljana ta cutar da shi to waɗannan mun fahimci shine hanyar da za a magance cutar da aljana ta sa wa ɗa namiji ta fuskan matsalar al'aura to sai wannan abin da ya kawo na amra da sukar da ilajin da asul jins yanzu mai cutar diabetes ana so a magance matsala na raunin al'aurarsa sai malam ya ce ba a magance raunin al'auran mai cutar diabetes sai an kawar da ciwon diabetes ɗin tunda asalin dama cutar diabetes ɗin ita ta kawo kamar yanzu mutumin da yake da jinnu ne yana yawan samun ciwon kai sai aka gane aljanin ne ya sanya masa ciwon kai sai suka ce to babu yadda za a magance ciwon kan sai an kori aljanin domin ko an magance ciwon kan in aljanin bai ba zai sake dawowa to haka ita kanta diabetes a wajen malaman sunna suka ce in ana so a yi amfani da magani wajen kawarwa sai an fara koran shaidanin to diabetes sai an kori diabetes ɗin tukunna sai kuma a zo a yi magani na ba'aful A akwai wasu itatuwa wadda kwanakin baya Allah cikin nasararsa albarkacin zuwa nan wajen mun tattauna da wani malami da ya fassara man icen da hausa sai na gama kusan mun santa ma waza abu ne mai sauki Allah muna roƙonka Allah ya taimake mu kun gani ma zuwa nan wajen ya sama ni ma na samu wani ilimi kenan Allah ya sa mu dace idan mutum yana fama da diabetes ana so a yi amfani magani mafi sauƙi ta magance cutar diabetes abubuwa guda uku ake nema na farko ai kun san gwanda ha ganyen gwanda an san shi ko ba san shi ba na biyu kuma suka ce sai a nemo asalin ganyen shuwaka akwai shiwaka a garin nan ko babu ha akwai shiwaka ganyen gwanda da ganyen ne ne na uku kuma sai suka ce sai a nemo asalin ganyen zogale nawa kenan waɗannan guda biyu da gwanda da zogale yawan yawansu ɗaya amma shuwaka suka ce ba da a sa shi da yawa ba me dalili saboda tana da menene ɗaci sannan daga nan kuma sai a nemo kanwa mun samu saɓani da wani malami mu duk da bahaushe ne asalinsa ɗan kiddi ne Allah ya ƙaddarta iyayensa da su tafi Saudiya sai suka haife shi a Sudan da aka haife shi a Sudan ba a tafi Sa'udiyyan ba ba su dawo Najeriya ba aka haife shi yayi karatu yanzu doctor ne a can yana karantar da addinin musulunci a jami'a yake gaya mana cewa babu wani sabani akan kan wadda ake bukatar amfani da ita akwai ta kanwa da Hausa ana ce mata ungurnu yayi take na hmm? jar kanwa ita ce ungurnu <laughs> ai ita ce jar kanwa ko to ana so a same ta to

an gane ko to ana bukata a samu wannan jarkan wan amma ita jarkan wanda ake bukata ana so a samu madaidaici shi wanda yake fama da diabetes din ba da sukar kafin ya sha wannan maganin ana bukatan ya je ya gwada jininsa sannan kuma suka ce za a yi amfani da lita biyar na ruwa in aka samu lita biyar na ruwa sai a zuba a cikin wannan sai a ɗora shi a kan wuta har sai ya tafasa amma suka ce wutan ya zamto hafif. kun gane abin da ake nufin Shi shine ya zamto ba a buɗe masa wuta balbalbalbal ba a ba shi wuta madaidaici yadda zai haɗu da junansa ya dahu idan ya dahu sai a tace sai a zuba a cikin wannan litan lita nawa amma ana so a zuba ruwa ko da ya kone ya zamto ya kai lita nawa to asalin shi wannan marar lafiyar da ke fama da diabetes ya je ya gwada jininsa ya san level na shuga nasa to sai ya ajiye wannan ruwan a matsayin shine ruwan shansa ya yi ƙoƙarin haƙura da shan kowane irin ruwa duk lokacin da ya ji kishin ruwa har lokacin da zai gama shansa yana gama shan wannan ruwan yana da daman ya ƙara yana da daman kuma ya je ya sake gwada jinin jininsa ya ga yaya ya ka samu ci gaba a jininsa idan ya ga ya samu canji dangane da abin da ya shafi don kullum abin da malamai suke nunawa shine da wannan da wannan ba lalle magani ɗaya musu ba zai iya yiwa abin da ya mu wannan wannan ba zai masa ba kamar matar annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah kwana biyu sai ganta sai ga ta ɗan yi slimming ta ɗan yi kyau ta ɗan ragu ta ɗan yi kaza Mazala sai ce ko zaki gaya min me kike sha sai tace ina amfani da sana wata itaciya ce ana ce mata sana amma masu magani suna ce mata sana mace amma me yasa ake ce mata sana mace saboda na kasar maka tafi kyau saboda haka duk wanda yake so matarsa ta yi irin na matan annabi Muhammad sai nemo itaciyan sana mace amma mafi wanda suke sayar da shi a shagunan nan mafi yawa ina inkarin su saboda kwanakin baya akwai maganin da aka je aka ce min za a saye shi muka tambaye shi da muka tambayi kilo din maganin abinda suka ce mana kilo su kusan dala ɗari a lokacin ana canjin dala naira dubu goma sha shida da muka zo kasuwan kunni sai naga ana kulla shi naira hamsin naira ishirin ishirin ya zan yi yadda shi ne ha to saboda haka in an samu mai tafiya umra ko an samu mai tafiya yankin ƙasar jazirtul arabiya sai ka ce kana so a so maka asalin sanama ce ko kuma in su masu maganin akwai tsoron Allah domin matsalar da muke samu akan magunguna a arewacin Najeriya shine a masu magungunan addini kashi goma kashi tara daga ciki kawai an shiga abin da ka ina tunanin na iya karatun Qur'ani shike nan fara rukuya na farko ban san sharadinta da ladabanta da dokokinta da ya tabbata a cikin sunna ba sannan kullum mu gane a ka'ida ta musulunci akwai bambanci tsakanin raqi da mu'alij akwai bambanci tsakanin mai rukuya da kuma mai ba da magani na musulunci saboda kowanne karatu ne mai zaman kansa in magani ka karanta to ka tsaya a matsayinka na magani in kuma rukuya ka karanta sa aka samu zaman lafiya a kasashen da suka ci gaba irin yankin su Oman irin su yankin Sudan irin su yanki na Libya da kuma wasu yankuna da ahli sunna suka ga sun kasu kashi biyu eh ni abin da ya kawo ka eh ni magani ne na sani saboda haka me yake damun ka cuta kaza da kaza to cutar nan taka gaskiya ba ta alaka da irin maganin da zan baka akwai sharri shedanu a ciki ka je wajen malam wani yana waje kaza shine wanda ya san yadda ake karanta da Qur'ani da ka'idodinta da ladabin sa ni ba layina bane saboda haka sai in baka not kawai sai ka wuce ka je wajen wani wannan fa an samu hadin kai da ci gaba na ahlus sunna kenan wato kowa ya rike bangaren sa kenan in ka je yayi rukuya yayi rukuya yayi rukuya in ya ga alaman aljini ya bayyana in ya ga alaman aljinin baya jikin sa shi kuma sai turo not sai sake rufarin sa zuwa waje kaza ni na gama nawa alhamdulillah yanzu ya zanto babu jinu a jikinsa to kai kuma yanzu sai ka duba wani magani ya dace a bashi ya eh, akwai ciwon kai eh jinnun nan ya sa mun hadda hawan jini eh jinnun nan ya sanya min har ma yanzu na tsinci kai na cikin ulcer to zaka nemi kaza zaka nemi kaza zaka nemi kaza shikenan an samu zaman lafiya amma shine ne ruƙuya shine ne magani saboda haka dole a dinga samun cin karo a takeice in aka magance wannan shuga din to shi kuma mai diabetes abin da ake amfani da shi wajen magance asalin cutansa na raunin al'aura suka ce abubuwa guda uku ne na farko a kona ba ana ce masa kuzbara ban san sunansa da hausa ba kuzbara ake neman garinsa in an nemo garin kuzbara sai a samo kwai koyi wannan da muke ci sai a haɗa garin kuzbara da kwai sai a kada in aka kada sai a nemo asalin man zaitun original amma man zaitun sun kasu kashi uku akwai man zaitun na dafa abinci akwai man zaitun na magani akwai kuma asalin man zaitun wanda ake amfani da shi a kowane ɓangare. Za ka ga mafi wanda yake zuwa a gwangwanin nan na abinci ne ne kwanaki aka ce ma amurkawa da suka gane amfani da shi har kusa an kara masa kuɗi a turai amma an samu dakatawa wasu sanadin rikicin ƙasar libya da masu yawa daga libya ke zuwa yanzu na spain ne ke zuwa kamfanin guda uku ne akwai brillo b r o l sorry b r i l o wannan kamfanin spain ne akwai kuma sabroso shi kuma asalin sabroso kamfanin brillo ne suka canza sheka suka dawo sabroso duk waɗannan kamfanonin suna da kyau da ka ga magungunan su yawancin kamfanin hamani ma an ce ta fara fitar da zaitun amma waɗancan kamfani ko a ƙasashen larabawa an yadda cewa ƙasan spain tana daga cikin ƙasan da take allah ya albarkace ta da man zaitun don aka samu wannan man zaitun ne kyau sai a ɗebi da man zaitun ake so a soya wannan garin kusbara da kwai idan aka soya shi da man zaitun an gane ko to sai a ɗauki wannan man zaitun ɗan da kuzbaran da aka soya da kwan da aka soya kafin ya kwanta ana so ya ci wannan in ya ci shi kuma zai kwanta ba sai ya samu awa guda sannan kuma sai ya samu man jirjir ana jina in ya samu man jirjir shi kuma zai ajiye shi ne duk lokacin da ya kasance ya wayi gari kafin ya karya zai sha man jirgin tsokali guda ɗaya to wannan suka ce mutumin da yake fama da diabetes kuma ya haifar masa da matsala na raunin al'aura to zai amfani da wannan bangare sai mutum na uku wannan shi kuma baya da diabetes bai da komai matsala ce kawai ta abu guda uku sun haɗu masa na farko ga basin na biyu kuma ga talauci wanne kamata a fara magancewa sai a fara magance basir din to idan yana fama da matsalan basir babban abin da ya kamata ya shine sai ya samu tsaban habbatu sauda sai ya samo shuga in yana da habba cokali uku to ya samo shuga cokali uku ɗayan biyu in nika shi zai yi ya fi masa sauƙi in kuma tona shi amma na fi ba da shawaran a nika shin saboda in ka ce za ka ci tsaban za ka yi cin karo da tsakuwa idan aka nika shi sai a haɗa kuma nika shin ya fi haɗuwa tsakanin garin habban da kuma shuga ɗin ana buƙatar mutum kasun ya karya aƙalla ba a ƙasar bai ci tokali uku cokali uku amma bai da daɗi fa sannan in kafin ya kwanta ya ci na biyu kuma ana so mutum ya samu asalin garin habbatin sauda zalla ya samu madara ya haɗa su waje ɗaya da zuma ya yi womin ɗinsa awa ɗaya kafin ya kwanta wannan ma suka ce yana taimakawa ɗa namiji sama da shan komai akan abin da ya shafi matsala na raunin al'aura amma wannan malamin fa maganarsa ta ƙarshe ya ce in ka cire cuta shi a fahimtansa babu abin da ɗa namiji ya kamata ya bincika ya nema abu biyu su suke kawo samun nutsuwa yake a samu abinci mai kyau da kwanciyar hankali to wannan abin ne abin da muka rasa kwanciyar hankali kuma cikin maganganunsa da yake mafi yawan cututtukan da suke damun mu a ƙasar nan suna alaƙa da irin abincin da muke ci to idan aka samu waɗannan abubuwa guda biyu suna da taimakawa sosai da sosai sai kuma hulba da habba so kuma man hulba game da matan da take samun matsalan dryness shine zaka ji ta mace mijinta na kusancinta tana jin zafi ko kuma shi yana samun sur'atul inzal sur'atul inzal da larabci shine mutum ya zamto yana saurin relief wannan abin da malamai suka ce ana amfani da man habba ana amfani da man hulba ana amfani da man na'ana su uku ake haɗawa a waje ɗaya a dinga sha a cikin madara amma madaran ba a ɗumama shi ɗanyen madara sawa'an pig milk ne sawa'an kuma asalin madara ce ta luna sawa'an madarar shanu ne amma ba a so a ɗora kan wuta ana so a sha shi awa ɗaya kafin a kwanta kuma ana so namiji ya dinga amfani da shi da safe kafin ya karya suka ce to wannan ma yana taimakawa da izinin Allah sai abu na gaba abin da ya shafi matsala na matsala na silsilatul bawl shine asalin yoyon fitsari ko rashin fitan fitsarin ɗa namiji idan ɗa namiji yana fama da matsalar rashin fitan fitsari abubuwan da ake amfani da su abubuwa guda hudu ne na farko ana samun asalin zai asalin kai na habbatu rashad bayan an samu habbatu rashad sai kuma a samu Kustul hindi bayan an samu Kustul hindi sai kuma a samu garin habbatu sauda su ake haɗawa, amma garin habbatu rashad ana amfani da shi kaɗan saboda yana da ɗaci in kuma bayan rashin fitan fitsarin yana samun yoyon fitsari fitsarin baya fita amma kuma yana likin suka ce wannan da kustul hindi da kulba da habba ake haɗawa a tafasa shi ya zamto yana yawan sha sannan kuma ya samu batik in an ce batik shine ana nufin kankana ya samu kankana a akalla ba a kasar ba a wuni ko bai sha kullu bai sha rabin kullu kuma in zai sha kankana ana bukatar ya dinga ci tare da menene kwallanta wannan suka ce yana taimakawa sosai da sosai wajen magance matsalar mafitsara na ɗa namiji sannan wani lokacin kuma ana amfani da tsaban hulba a dinga tafasa hulba ana shansa yana wanke mara kuma yana wanke asalin mafitsaran ɗa namiji sai dai amfani da zanjabil su kuma suka ce mutumin da yake da ƙarancin mani ana so ya dinga amfani da zanjabil da ake nufin zanjabil shine citta kuma cittan nan da ake so a yi amfani ana so a samu citta ne ɗanye ɗanyen cittan nan kuma yadda suke amfani da shi ta iya yiwa mu anan ya ba mu wahala asalin aka samu ɗanyen citta ana haɗa shi da madara ne a dafa shi tare a lokaci ɗaya an gane ko za a samu madara sai a haɗa da cittan sai a dafa shi sai a sa zuma a dinga amfani da shi idan mutum yana yawan amfani da yana samun matsalar hawan jini zai dinga amfani da karkade abin da ake nufin karkade a hausa shine ana nufin abu mai tsamin nan a ja ana a zoɓo zobo eh, da larabci shine karkade sobo eh, idan mutum yana yawan amfani da sobo musamman yana dafa shi kaman shayi yana shansa tare da asal shine zuma suka ce yana sauƙaƙe wa mutum matsalan jini sannan na biyu kuma ana amfani da ganyen auduga larabawa suna yawan dafa ganyen auduga da zuma a matsayin maganin hawan jini wannan mujarrab a wajen abu marwanin andalusi ya ce ko da asalin hawan jini zai kai ga ya yi paralyzing ɗin ɗan adam in za a samu ganyen auduga ana dafa masa tare da zuma ana bashi yana sha magance ɓangaren paralyzing ɗin kuma sai a samu asalin attam kai attam garin garin dabino dabino yadda ake sa sashe zama gari akwai wani dabino da larabawa suke ajiye shi yawanci za ga kamar sudan dawakansu suna bashi dawa da dabino akwai dabino don ajiye shi zaka ga yayi karfi ya bushe in kuma akwai wahala sai ka samu dabino domin akwai dabinon da biyan da kai da shi ba zai da ku ba irin wanda yake ban san sunansa da Hausa ba za a gan shi ana a Hausa ana ce masa kauda ko wannan babu yanda za a yi abu amma akwai na za a gan shi very dry to wannan shi ake barewa a shanya in aka bare shi aka shanya sai a daka in aka daka shi sai a samu asalin madara na rakumi domin su yawanci da madarar raƙumi suke amfani larabawa ga wanda wanda ya paralyze ba to na tambayi wani malamin mu ana ce masa Dr. Sala nace me za a iya amfani saɓanin wani madara ba na raƙumi ba yace yana ganin mai yiwa larabawa suna amfani da shi saboda babu nonon da ya fi kusa da su kamar mai nonon raƙumi to amma dai duk da haka dai a takaice akwai likitocin addini da suke ganin cewa ita kanta nuna raƙumi akwai fa'idar da take da shi a wani bangare haka nunan saniya akwai fa'idar take da shi a wani bangare bisa nassin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a takaice dai rashin samun wancan za a yi amfani da shi kamar yadda hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama game da maganin da mutum zai yi na kariya akan sihiri manzo Allah ya ce duk wanda ya ci dabinon ajuwa babu wani abin da zai cuce shi na sihiri ko sammu da jazira bin ba zai ce rashin samun asalin dabino ajiwa za a iya amfani da dabinon garin madina a shekaga rashin ajuwa an yi amfani da wani mai wani dabino saɓanin haka to shi wannan dabino da aka zai zama gari sai a samo shi a haɗa shi da madara a dinga dafawa mai cutan faralai sai a samo kuma garin bakdono a haɗa shi da man zaitun shi kuma garin bakdono amfaninsa guda ɗaya duk lokacin da jijiya larabawa ko da mutum ne ya kone jijiyansa ta ɗan tattare haka in ana haɗa garin bakdunus da man zaitun ana shafawa ana nekar da hannun tana sakewa to mutumin da ke fama da matsalar paralyze in matsalar ta jijiya ce to ana iya shafa masa shi kuma ana bashi wannan kuma ana ɗora shi akan addu'o'i da zikirori wannan ma ana sa ran sha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai taimaka kuma zai warke sai kuma matsala game da abin da ya shafi matsala na ido mafi yawan abubuwan da yake ake amfani da shi akan matsala na ido sun ce ana amfani da zaitu basar man albasa yana da amfani bangare guda biyu waɗanda suke fama da yana ko hakkin ido yawanci in yana yawan shan man albasa yana taimaka masa a cikin littafin abdul badil Mustapha mutawalla ce babu wani mutumin da zai samu laluran ido na hakkiya ko yana ya ɗauki abu guda biyu yana amfani da shi da izinin Allah Allah zai warkar da shi ya ce na farko ana buƙatar ya dinga amfani da man albasa na biyu kuma ana bukatan ya dinga amfani da ruwan zamzam amma ruwan zamzam ce za a karanta mata ayatu shifa in ka karanta ayatu shifa sai ka samu gidan maganin ciwon ido sai ka sai sabo sai ka zubar da maganin sai ka wanke sai ka samu zamzam ɗinka sai ka karanta ayatu shifa sai ka zuba kullum ana buƙatar ka ɗiga sha idan ka